الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد حل علينا موسم الشتاء أحد فصلي السنة فالسنة على فصلين الفصل الأول هو فصل الصيف والفصل الثاني هو فصل الشتاء مصداقا لقول الباري دلت قدرته لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره إن قريشا ترحل في موسم الشتاء إلى بلاد اليمن لأنها بلاد حارة وترحل إلى بلاد الشام في موسم الشتاء لأنها بلاد باردة هكذا كانت قريش تفعل فالبغض والحر اللذان كانا في هذين الموسمين الصيف والشتاء إنهما من فيح جهنم لقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم ان جهنم اشتقت الى ربها وقالت يا رب اكل بعضي بعضا فاذن لها الرب سبحانه وتعالى بالنفس في العام مرتين مرة في الصيف ومرة في الشتاء فذلك ما يكون أشد حرارة وأشد زمحريرا وقد كانت العرب قبل الإسلام تذكر هذا الموسم أي الشتاء في أشعارها فيقول أحد شعرائها نحن في المشتاة ندعو الجفلا لا ترى الآدب فينا ينتكر هكذا كانوا لكن سلفنا الكرام رحمهم الله سبحانه وتعالى كانوا يفرحون بحلول هذا الموسم ويعتبرونه فرصة لكثرة العبادة لله سبحانه وتعالى فقد صح الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الشتاء غنيمة العابدين وقال ابن مسعود رضي الله عنه مرحبا بالشتاء تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام وقال الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه نعم زمان المؤمن الشتاء ليله طويل فيصومه ونهاره قصير أو ليله طويل فيقومه ونهاره قصير فيصومه ويروى عن أحد الصالحين أنه قال لولا ثلاث ظمأ الهواجر وقيام ليلة الشتاء ولذاذة التحدث بكتاب الله ما باليت أن أكون يعصوبا هكذا كانوا أيها الإخوة الأفاضل إنهم كانوا يفرحون بهلول هذا الموسم ويتخذونه فرصة عظيمة لتقصير العبادة ولا سيما عبادة الصوم وعبادة القيام فكانوا يقومون ليالي هذا الموسم وذلك لطولها وكانوا يصومون نهار هذا الموسم لقصرها أيها الإخوة الأفاضل تعلمون أن لهذا الموسم بعض الخصائص والمميزات فمن خصائصه أنه فيه تنقطع الأمطار وتجف فيه الأراضي وتنكمش وتقشعر الجلود الجلود الجسمية وفيه أيضا تحب الرياح ويسوغ الغبار وفيه أيضا تحصل بعض الأمراض ولا سيما الزكام من أجل شدة البرج التي تكون فيه فلذا كان سلفنا الكرام رحمة الله عليهم ينتهزون هذا الموسم ويقومونه ويصومونه فلذا لا بد أن نقتدي بهم حتى نكون قد تشبهنا بهم إن لم نكون إن لم نكن مثلهم فالشاعر يقول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباح بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا صلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يرجى منا تيل بعض بعض الأشياء في هذا الموسم العظيم من بين تلكم الوظائف كثرة الصيام فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو يعلى أيضا في مسنده من حديث عامر بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة فلذا يرجى منا الصيام وذلك لقصر أيام هذا الموسم إن ساعات النهار في موسم الشتاء تقصر بيد أن ساعات الليل تطول الوظيفة الثانية أيها الإخوة الأفاضل كثرة قيام الليل وذلك لطول الليل فإن الليل في مثل هذا الموسم يتسع للنوم ويتسع للقيام تستطيع أن تنام فيه ثم يبقى لك وقت طويل تستطيع أن تقوم فتقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وتتهجد وتقوم للصلاة كما قلنا في الخطبة الأولى إن السلف الكرام كانوا يقومون هذا الموسم ويفرحون بنحلوله ويعتبرونه فرصة عظيمة لتقديم التقربات إلى الله سبحانه وتعالى الوظيفة الثالثة أيها الإخوة الأفاضل هي إشباب الوضوء فإن أكثر الناس أو, أو فإن كثيرا من الناس لا يكادون يتنشطون للوضوء في مثل هذا الموسم وذلك لشدة البرودة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مما يمحو الله سبحانه وتعالى به سيئات عباده ويرفع به درجاتهم إسباغ الوضوء في المكاره كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فلذا يرجى منا إسباغ الوضوء أيها الإخوة الكرام من بين تلكم الوظائف أيها الإخوة الأفاضل وإن لم تكن وظيفة تعبدية إنما هي رعاية الصحة ففي مثل هذا الموسم ينصف الأطباء ببعض الأشياء ويعمروننا بها ويشاوروننا أن نفعلها من بين هذه الأمور من وصايا الطب من الأطباء رعاية الصحة فإن في مثل هذا الموسم يكثر الزكام وتتنزل بعض الأمراض وإن من الأمراض الشديدة مرض البرد فإنه مرض عضال يقتل أو إنه يؤلم إن لم يقتل فلذا أيها الإخوة الأفاضل ينبغي أن نحتفظ بصحتنا ومن بين تلكم الوصايا أيها الإخوة الأفاضل العناية بكل شيء يسبب الحريق فإن الرياح في هذا الموسم تهب وهبوب الرياح يسبب كثرة الحرائق فتشمأ حريقا هنا وهنالك na'udhu billahi min zalik Dan uwa masu daraja mun shiga lokacin sanyi mun shiga lokacin sanyi wannan lokaci ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zama ɗaya daga cikin ɓangarora guda biyu na shekara. Ƙur'ani ya faɗa mana cewa akwai akwai bangarora guda biyu a cikin shekarar da muke rayuwa a cikin ta mai watanni goma sha biyu bangare na farko shine bangare na hunturu bangare na biyu shine bangaren bazara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana saboda sabon da ƙuraishawa suka yi wani sabo ne suka yi sabon su na tafiyar da suke yi don kasuwanci a lokacin hunturu da bazara al-imam rahmatullahi alaihi a cikin tafsirin sa yace sun kasance suna tafiya ƙasar yaman a lokacin zafi saboda gari ne da ya kasance mai sanyi sannan sun kasance suna tafiya garin sha a lokacin sanyi ko lokacin hunturu saboda lokaci ne gari ne mai zafi wancan gari mai sanyi sai su zaɓi su tafi a lokacin da ake zafi waccan kuma gari ne mai zafi sai su zaɓi su tafi a lokacin da ake yin sanyi duk da wasu malamai sukan kasa ɓangarorin shekara zuwa gida uku su ce akwai ashita'u akwai asaifu akwai arrabi'u wasu ma suka ce hudu ne suka ce akwai ashita'u akwai asaifu akwai arrabi'u akwai alkhairi. amma dai abinda qur'ani ya ambata mana su ne waɗannan ɓangarora guda biyu akwai lokacin hunturu akwai kuma lokacin bazara da sanyi da ake yin sa a lokacin hunturu da zafi da ake yin sa a lokacin bazara dukkaninsu numfashi ne na jahannama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi jahannama ce take yin numfashi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari a cikin hadisi ingantacce hadisin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu wanda al-imamu malik ya fitar da shi a cikin al-muwatta unasa al-imamu al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa da kuma wasu malaman annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan zafi ya tsananta to ku sanyaya sallah sallar da ake nufi a sanyaya ita ce sallah azhar in zafi ya tsananta ku sanyaya sallah ta azhar sanya ya ta malamai suka ce ana nufin a jinkirta ta ka a yi ta a daidai lokacin ganjin rana sai annabi sallallahu alaihi sallam shi faɗi dalili ya ce domin tsananin zafi yana ɗaya daga cikin numfashi da jahannama take yi numfashin da jahannama take yi tana yi ne domin ta buɗe ta faɗaɗa annabi sallallahu alaihi sallam ya ce jahannama ta kai ƙara wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta ce ya ubangiji sashi na na cin sashi saboda ƙuntata sai Allah ta'ala ya ba ta umarni cewa a duk shekara ta yi numfashi guda biyu numfashin farko shine numfashin da za ta yi shi a lokacin zafi shine sai ku ji zafi ya tsananta sai numfashi na biyu shine numfashin da take yin sa a lokacin hunturu shine sai ta huro sanyi sai ka ji sanyi ya tsananta a an ta musulunci da zafi da sanyi dukkaninsu daga wuta suke shi ya sa ba a yaban kowanne daga cikinsu kai tsaye ka ce kai ka fi son zafi ko ka ce kai ka fi son sanyi dukkaninsu daga wuta suke shi ya sa a cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da zai ba mu labarin abin da ya faru da annabi Ibrahim sai ya ce muka ce ya ke wuta ki kasance sanyi sai Allah bai tsaya nan ba sai ya ce da aminci ga Ibrahim sun so su ƙona annabi Ibrahim alaihi salam da wuta sai Allah madaukakin sarki ya sa wutar ta zama sanyi amma sanyin kuma mai aminci da Allah ta'ala ya tashi lissafa nemomin da ya ma 'yan aljanna sai ya ce la ya rauna fiha shamsan wala zamharira ɗan aljanna ba su ganin zafin rana bai cutar da su sannan kuma babu sanyin da ke cutar da su sanyin da ke aljanna sanyi ne mai daɗi zafin da ke cin aljanna zafi ne mai daɗi amma zafin duniya da sanyin duniya su a kan kansu ba a yabon kowanne daga cikinsu iyaka magabatanmu sun kasance idan lokacin hunturu ya zo to suna ɗaukar wannan a matsayin wani lokaci da suke jin daɗin gabatar da ibada a cikinsa shi yasa aka ruwaito maganganu masu ban sha'awa daga gare su sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu yana cewa lallai hunturu shine garaɓasan masu bauta idan hunturu ya zo to garaɓasa ce ta faɗi ga waɗanda suke son su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala sayyiduna abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace marabala ne da lokacin hunturu albarka na sauka a cikinsa sai ya kasance daransa ya tsawaita sai ai ta kiyamun laili ai ta bacci sannan kuma a tashi dai asuba ba ta yi ba saboda tsawon daren sannan a yi ibada sannan yininsa kuma yana yin karanci awoyin yinin sukan ragu dare na fin tsawo yini kuma na taƙaita shi ya zama azumi mai daɗi ba za a jigata ba ba za a sha wahala ba sannan kuma babu tsananin rana a cikin sa al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yace ma dalla zamanin masu imani ma zamanin mutum ne imani wani zamani ne wani lokaci ne shine lokacin hunturu sai ransa ya tsawo sai ya baccinsa ya huta kuma ya tashi ya yi kiyamun lai yininsa kuma ya zama ya karanta sannan kuma ga sanyi da yinin yake da shi sai azuminsa ya zama ya masa daɗi bai jigata ba bai sha wahala ba an ruwaito daga ɗaya daga cikin mutanen kirki magabata yana cewa ba da dan abu uku ba da ban damu ba ko da na zama ƙudan zuma abu na farko shi ne in ta yin azumi a lokacin da ake zafi sannan kuma in ta ƙiyamun laili a lokacin da ake sanyi sannan kuma da yawan karatun alƙur'ani da zan riƙa yi da daddare ina jin daɗi waɗannan abubuwan guda uku ba da don su a rayuwa ba to da Allah ma ya mai da ni in zama ƙudan zuma ba da ba zan damu ba haka magabatanmu suka ɗauki wannan yanayi na hunturu in ya zo suna cin gajiyarsa suna ɗaukarsa a lokaci ne da za su bauta ma Allah su zage dantse da rana su yi azumi da dare kuma su yi kiyamun laili yan uwa masu daraja shi yasa a shari'ar mu ta musulunci aka kwadaitar da mu idan irin wannan yanayin ya zo akwai ibadu da ake son mu zama mun rike su kankan mun yawaita yin su a gaba gaba azumi sakamakon wancan bayanin da aka yi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi da al-imamu ahmad da al-imamu abu ya'la suka ruwaito ta daga amir ibn mas'ud radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hunturu azumi a hunturu to wannan ita ce ganima wato rahusa wacce take mai sanyi mutum ya azumi kamar bai yi ba saboda babu jigata a ciki babu shan wahala yinin bai da tsawo sannan kuma ga rana babu ita wanda waɗannan abubuwan guda biyu su suke haifar da jigatar mai azumi har ya jigata abu na biyu shine kiyamun lai dare yana da tsawo zai ba mutum dama ya yi bacci ya huta sannan kuma ya tashi ya kiyamun lai tashi ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala da daddare ana bukatar wannan ana bukatar mu zama mun lizumci wannan magabatan mu haka suka kasance suna yi idan wannan yanayi na hunturu ya zo abu na uku da ake mana bayani a kansa shine kula da lafiya likitoci suna nasiha akan irin wannan yanayin in ya zo a kula da lafiyar jiki musamman ta yara a rufe musu jikinsu kar ya zama ciwo na sanyi ya kama su musamman a gaba-gaba mura da sauran cututtukan da za su iya faruwa a cikin wannan yanayi wanda sanyi ke haifar da shi ga kuma iska tana kaɗawa. abu na hudu shine nasiha da 'yan kwana-kwana suke ma mutane akan cewa a nisanci da wasa da duk abin da zai zama ya haifar da gobara kada a bai yara su rika wasa da wuta a tare da su ko kuma mata su rika yin sakaci wajen kai rushi ɗaki sai ya zama wuta tana ruruwa tana haifar da musiba tana haifar da gobara a cikin wannan yanayi so daga yan uwa masu daraja mu zama mun ci gajiyar wannan yanayi mai albarka mu ɗauke shi kada ya zama wani yanayi da zai zama abin da za mu shi'umce shi ko mu ɗauke shi a matsayin wani yanayi na shi'umci a'a mu ci gajiyarsa kamar yadda magabatanmu suka kasance suna cin gajiyarsa suna yawaita ibada a cikinsa ta dare sannan kuma suna yawaita azumi a cikinsa da yini Allah subhanahu ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu Allah subhanahu ta'ala ya saukar da alkhairi a cikin rayuwarmu wannan yanayi da muke ciki Allah subhanahu ta'ala ya samu ga wucewar lafiya Allah madaukakin sarki ya yi albarka a cikin rayuwarmu Allah ya ba mu lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya a cikinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su ci gajiyar lafiyarsu kuma rayuwar gabaki ɗaya ta zama mana alkhairi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على العداء والفوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم أئنا ولا تئن علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد أئمتنا اللهم أرشدهم إلى ما فيه الصواب اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الولاء وباء والغلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل السكينة والاستقرار في بلادنا اللهم انصر إخوتنا المعذبين المضطهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر